shi daga sauran karnuka ya dinga ya dinga haushi akan dukkanin karen da ya zo kusa da shi wato mutane za ka gan su haɗamar duniya da san su mallake komai su ba bakere su su mallake abin da ya fi ƙarfin bukatarsu kuma su hana wato mutane su hana sauran jama'a su samu wato shi kuma sabon su wannan hali ne na kare kuma akwai su da yawa idan mutum ya ga in ɗan kasuwa ne duk inda wato yau ya tara biliyan wace ishe shi ba yana son biliyan biyu yana son biliyan uku yana son biliyan hudu amma in ya ga ɗan uwansa zai samu hanyar naira miliyan ɗaya sai ya ji ya tushe saboda baya son wani ya arzikin shi yake so ya tara to wani yana cikin halin halin karnuka to um, wa hammuhu shabu fatanihi min ayyi da'amin ittafaqa shi kuma kamar kare abin da fa shi ya dame shi shine ya cika cikinsa ko da wani irin abincin ko ya samu mai yitacin auda kiyin matacce ne mushe ya samu ko yankakke ko wanda aka yanka ba abin da ya dame shi habithin al abincin nan eh, eh, eh, mai dauda ne mara kyau ne ko mai tsarki ba abin da ya dame shi wala yastahi min kabihin ba kuma ya jin kunyar mummunan abu To akwai mutane waɗannan karnuka waɗanda masu cewa yaki haram yaki halal ba su damu ba duk abin da za su ɗebo su ba cikin cikin cikinsu su zo su ciyar da iyalansu za su yi shi yasa matan sahabbai radiyallahu anhum idan za su fita sai sukan ce musu ya haza ya wane ka ji tsoron Allah a cikin cikinmu kada ka je ka je ka nemo wani abu na haram ka kawo mana ka ciyar da mu don saboda gudun yunwa wannan iyalansu ma suke gaya musu in za su fita kada ka je dan saboda mu ka je ka ciyo haram ka kama da cikin gidanmu to amma su masu halayen karnuka ba babu da zafi da kuɗin in dukiyar jama'a ce za su cinye in dukiyar amana ce za su cinye idan marayu ne aka bari a hannunsu za su cinye dukiyarsu ba abin da ya dame su in dai za su samu su tara su ci shi kenan. kuma in sun wani sai hanyar arziki za su hana shi to a cikin eh, eh, kuma ba sa jin kunyar mummunan abu ya ce in tahmil alaihi yalhat aw yal yalhath idan ka kuma ko rasa kai zai dinga lallagi ka gaina zazzago harshe idan ka kyale shi haka zai dinga wannan lallagin saboda me saboda cikin siffar kare akwai rashin zuciya akwai wulakancar da kai akwai rashin kima shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya siffanta malami malami wanda Allah ya wa ilimi wanda ilimin nan zai kai shi hanyar ɗaukaka sai ya zo maimakon ilimin ne za masa ɗaukaka sai ya tafi neman duniya ya je wajen ko masu mulki ko masu kuɗi ya zo ya dinga suna yin abin da ba mai kyau ba yana goya musu baya yana kare su Allah ya siffanta wa'annan malamai da karnuka kamar yadda yake faɗa Um, yake cewa watlu alaihim naba alladhi atinahu ayatina fansalaha minha fa Fa'ad ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha ku akhlaja ila al-ardi wattaba'a hawahu sai ce fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas ubangiji yace a bada labarin wannan malami wanda Allah ya bashi ayoyi malamai sun ce da dan ba'ura amma yana kowane malami wanda Allah ya bawa ayoyinsa sai ya zame daga cikin ayoyin nan ya karkata zuwa duniya yadda waina neman dawamar duniya ya dinga bin san zuciyarsa ya ce Allah ya ce da mun ga dama da mun ɗaukaka shi ayoyin da ubangiji ya ɗauka masu ilmi cewa da zina amanu da zina utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka wato waɗanda suka imani a cikin kuma wanda ba ilimi ya ɗauka su darajoji da yawa to da Allah ya ga dama wannan ilimin da ya ɗauka shi da shi amma sai ya zo ya je ya bi duniya maimakon ya ga daraja ilimin da Allah ya bashi sai ya tafi wajen wani wanda yake ko wani mai mulki ko wani mai kuɗi ya je ya sayar da ilimin nasa ya zama yaransa to sai ya zama kamar kare misali zama kamar kare sai ka wato zunubin malamin da ya je yana bin masu mulki ko masu kuɗi saboda bin duniya wato wannan malami duk girmansa wato su zama siffar kare kuma sai ga mutane sun raina shi ya jefa kansa wulakanci maimakon ɗaukaka sai ka ji ana zagin sa ne masa dariya kuma wannan kuna gani ko da yaushe ko duk sanda malamai suka tsaya suka suka karkata zuwa wannan suka bar irin musu sai ga mutumin da ake ganin girman sa mutuncin sa yanzu kuma an fara zagin sa to wannan zunubi ne duk irin na kare sannan ya ce in at'amtahu basbasa bidhanabihi wa jara haulaka wa in mana'tahu harraka wa nabahaka idan ka ba wa kare abinci sai ka ga wato yana girgiza ah, eh, jelarsa yana kewaye ka wato duk wani fadanci da jin daɗi da wani zaka ji kare yana maka daga ran da ka hana shi sai ya fara gurnani yana haushi to kaga waɗannan mutane mutum butulu kare ne in ka bashi ya ba maka ran da ya nema baka bashi ba to ka zama makinsa to duk wannan zunubi mutane ne ana ganin su mutane wato ana faɗan wannan dan idan kuna ganin wannan sai ka san wannan mutumin halin kare ne da shi kuma sai a yi mu'amala shi mu'amala irin ta kare yace wa minhum man nafsuhu himariya a cikin mutane kuma akwai wanda wato ransa ko ɗabi'arsa ko ruhinsa wato irin na jaki ne lam yukhlaq illa lil kaddi wal alafi wato shi ba ba a ba a halicce shi ba sai dan wahala da cin abinci Kullum zai da fi zai da min kaddihi duk sanda aka ƙara masa abincinsa aka ce in aka ƙara masa ciyawa jaki to in ya ci to za a ƙara masa nauyi to kare ɗaukar um, shi jaki ɗaukar nauyi yake yi na wani wanda ba amfaninsa ba saboda daƙiƙancinsa yanzu misali a cikin mutane yan baka misali za a ce mutum ɗan daba kaga ɗan daba hali ne na jaki kana zaune kana ɗan adam kana musulmi sai wani ya kirawo ka sai ya baka ƙwaya shan ƙwayan nan fa zunubin Allah ne sai ka ɗauka ka sha sai ɗauki makami sai ya baka ya ce ka je ka sari wani ko ka tsorata wani ko ka je ka ƙona gidan wani ko ka kashe wani duk wannan zunubin Allah ne amma fa duk wannan aikin da ɗan daba yake yi ba fa amfaninsa ba ne yana yi don saboda wani ya zama ɗan majalisa ko wani ya zama gwamna ko wani ya zama shugaban ƙasa ko wani ya zama ya zama chairman kun ga wannan jaki ne ko aka ɗora masa kaya ya ta wahala amma ba shi da wani amfani a cikin wannan kayan kayan wani ne ya ɗauka kansa nauyi a ranar lahira don saboda wani ya amfana ko kuma mutumin da za a tura media ya je wani sharri ya bata masa suna ya je ya kazafi a biya shi shi fa ba fa amfaninsa ba ne ya je ya ɗaukar wa kansa wannan zunubin ya yaji a ranar lahira Allah ya kama shi amma don saboda amfanin wani wani ya zauna ya sashi kuma wa'annan abubuwan dukkanin su ana ce wa'annan mutanen sunan su jakuna ba mutane bane halin su halayen jakai sannan cikin siffar jaki a abkamul hayawani wa ko basira shine mafi kurmanci a cikin dabbobi kuma fi karanci a cikin basira to kurmanci mutum ya zo a cikin saƙon sabo irin na jaki mutum yana ganin abin da ya kamata ya magana a kai ya shiru bai magana ba wato muna cikin wani lokaci wai ke cewa mutane idan sun ga barna wai su shiru shi ne girma har faɗa ake ai ba a magana sai mu da bai kamata ka faɗa ba kana kallo a rashin adalci sai a ce a kai shi shine girman ka to alhali ubangiji sun tarcin sa sautin mai yace yace wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaktiru ala shay'in huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim Allah ya buga misalin maza guda biyu ɗayan su yace kurma ne ba zai iya wa kansa komai ba ya dogara a kan maulansa sai kullum ya zo ya ce shi wahala yake da shi duk inda ya shi babu alkhairi wato ya siffanta wannan da cewa kurma ya ce yanzu shi wannan kurman ya yi daidai da mutum da ke umarni da adalci kuma yake kan tafarki madalici wato um, sauraka um, siffar jaki ce yin shuru ba zai iya dan bai fahimta ba kuma in ya fahimta ba zai iya fahimtarwa ba hmm. saka idan an ga wani abu ma da ya kamata a faɗa inda Allah ya ce kamar yadda da ke cewa wanda ya ga mara aminkum munkaran fa bi gayyuru bi yadihi fa illam yasrifa bi lisanihi bal yasrifa bi qalbihi ko da yana manzalin da zai iya canzawa da harshen sa ba zai faɗa ba to wannan zunubin na rashin faɗan nan irin na jaki sai kuma yace aqalluhu basira shine mafi karancin basira a cikin dabbobi wato duk inda al'umma ta zama cewa babu ilimi a cikinta to za a ta ganin sa'o irin na jakai za a ta ganin 'yan daba za ta ganin mutane za a dinga ɗauka ana aikinsa suna zuwa suna ɗaukar wa kansu nauyi suna zagin mutane suna cin mutuncin mutane suna shiga dukiyar mutane suna ɗaukar rayuwar mutane saboda wani ba dan kansu ba suna ɗaukar wa kansu nauyi saboda wani za kuma a samu mutane waɗanda ya kamata a ce suna matsayin da za su yi magana su shirya da al'umma ba za su iya ba duk wannan jahirci ne da dakikanci da ke kawa saka wannan duk zunubin nan zunubi ne irin na jakai sai ka ga mutane amma jakai ne Wani hada masalan lahu subhanahu bihi man hammalahu kitabahu falam yahmilhu ma'arifatan wala fikhan wala amalan ce shi yasa Allah ya siffanta jaki da wanda ya ba wa littafinsu ya ɗora wa littafinsa amma ba su ɗauki littafin nan ba ba su san shi ba ma'arifa su ba san littafin ba wala fikhan ba su fahimci abin da yake cikinsa ba wala amalan kuma ba su aiki shi to wannan zunubin jaki ne mun taɓa mun yi magana a baya rashin neman ilimi zunubi ne idan mutum ya saba wa Allah akan bai san cewa sabo ba ne Allah zai kama shi da sabo zai kama shi da saban da da saban wanda ya aikata zai kama shi da zunubin rashin neman ilimi saboda neman ilimi wajibi ne wajibi ne kan maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da malamai a garin ku shi yasa mai ahadi yake cewa menene a cikin abu da yake cewa yana cewa wajibu alaihi a cikin abu da suka wajaba kan mukallafi a ciki sai da ya ce me wa an yas'al al ulama ya tambayi malamai wa yaktajiya bil muttabi'in na sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya koyi da masu bika sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin tambayar malamai sunubi duk abin da aka ce wajibi ne idan ka aikata shi da lada idan baka aikata shi ba akwai zunubi saboda haka rashin neman ilimi zunubi ne to wannan kuma zunubi ne irin na jakuna shi ba su dauki littafin nan ba ma'arifatan ba su san shi ba ko kuma in sun san shi in sun sani ba su ba su yi tafakkuhi a cikin wasu ilimi mai zurfi a ciki ba ko kuma sun yi ilimin amma ba su yi aiki <coughs> da shi ba shi yasa Allah ya ce mathalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha mathalil himari yahmilu asfara misalin waɗannan da aka dora wa littafin a taura suka isa ɗauke shi suka isa ilimi a cikinsa ko suka ilimi suka isa aiki da shi to wannan kamar misalin jakuna ne jaki ne wanda yake ɗaukan wato nauyi kuma kansa Allah ya ce bisa matsalar kaumin ladina kadzabu bi ayati llahi cir misali wannan misali na wani suka kare suka karyata um, ayoyin Allah sai ya ce kuma masala bil kalbi alima a ladhi atahu ayatihi fansalaha minha kuma ya siffanta ya misali kamar da faɗa da kare ya sai misalin malami alima suƙi wanda Allah ya bawa ayoyinsa fasalaha ha ya zame daga wa su wa akhlaja ila wacce ba a hawahu wato ya ya dawwama zuwa duniya ya dinga bin san zuciyarsa wa fi hadaini al asrarun azimatun laysa hadha mawdu'u dhikriha kuma a cikin waɗannan misalan guda biyu akwai asirce asirce manya manya wanda wannan ba shine wajen ambatan su ba wa minhum man nafsuhu sab'iyya a cikin su akwai wanda ransa ko zuciyarsa ko ruhinsa ko ɗabi'arsa ita kuma ta irin dabbar farauta ce kamar damusa ko kura ko karan farauta gadabiya wato mai fushi da kiyayya hammuhul udwanu ala nasi wa qahruhum bima wasalat ilayhi qudrati qudratu wato shi abinda fa yake gabansa yayi ta'addanci akan mutane ya tirsasa su ya danne su da iyakacin abin da ƙarfinsa zai kawo kamar ɗan fashi kamar ɓarawo kamar kuma mutumin da yake amfani da matsayinsa yana ƙwace dukiyar mutane yanzu ko ɗan sanda da za a ajiye akan titi da bindiga don ya kare lafiyarka don ka zo wucewa ce sai ka bashi kuɗi ka ɗauki kuɗi ka bashi wannan zunubinsa zunubin eh, eh, eh, dabba ce mafarauciya Mai yasa ka bashi saboda tsoro ba a kan san ranka ba duk wanda ya ɗauki dukiyar al'umma aka ba a kan san ransu ba kwace to wannan zunubin zunubin barawo zunubin dan fashi zunubin mai kwace zunubin mutumin da yake amfani da wani karfi da Allah ya bashi ko wani matsayi da Allah ya bashi ya kwace dukiyar mutane ko ya ko ya ko ya karbe mutuncinsu ko ya kwace mukaminsu ko ya ko ya ko su to wannan shi kuma mutum ne wanda yake da hali na jabbar farauta tabi'a eh, muke ce tabi'a ta ƙada dalika ka ta tabi'a ta saboda lima ya zo ire, wato ɗabi'a sai take ita haka wato ta shar'anta masa wato ita ce ɗabi'a sa shi kuma ba zai iya haƙura ba sai ya yi ta'addanci sai ya ƙetare hajji ya shiga cikin haƙƙin mutane wa min hum manafsu fa'ariya a cikin mutane akwai wanda shi kuma wato ɗabi'arsa kamar ɗabi'a bera take ba yadda hausawa suke cewa bera mai sata ba amma mai bera yake in ya shiga wuri ba ta wuri in ya shiga kicin ya shiga kayan abinci ko mun buhun shinkafa bera na shiga ya ɓaci ko ba ka ba kayanka idan ka ajiye a sto sababbin kaya in ya shiga haka zai je ya cije ya rami ya rami ya rami sai ka zo ka daga riga ka sai duk ya mata jiki a jiki ya lalata ta kuma ko mutuwa yayi wurin nan ya dinga wari sai ka bude taga kwana uku kafin kafin kafin warin ya ci saboda haka wato shi bera fasikun bi tabihi mai barna ne akan da dabi'arsa mufsidun lima jawarhu kuma duk abin da ya zo kusa da shi sai ya lalata shi to akwai mutane haka mutane ne wa'anda ko kusa ko ko zama kai da su sai su lalata ka su koya maka ƙarya a koya maka shaye-shaye a koya maka gulma a koya wannan irin su ne in aka ga mutum da sai ce kai ka daina akar wani mutum in ka ga ɗanka da sai ka ce ka na bin wani to wannan halin su kenan shi kuma zunubin su kenan tasbihuhu bi lisanil hali subhana man khalaqahu lil fasadi wato tasbihin sa akan lisanil hal akan aka dauki halin sa yadda yake tafiya kamar mutumin da kullun tasbihin sa shine um, yana yana sarki ya tabbata ga wanda ya halicce shi dan saboda ya barna shi ya dauka wanda ya saka ka halicce shi dan ya barna dan ya lalace abubuwa wa minhum man nafsuhu ala nufusin dawati sumumi wal humati a cikin mutane akwai wanda shi kuma ransa yake kamar wato rayukan dabbobi waɗanda suke da guba kamar macizai kamar kunama kal hayyaci wal akar kamar maciji ko ko kunama wa gairu kuma da da su wa hadha darbu huwa alladhi bi ainihi wannan shi ne ke cuta da idansa wato irin masu kambun bakan nan wanda za su kalli mutum mutum ya mutu wato eh, ya ce saboda zuciyar ta riga ta cika da wannan baƙar zuciya da wannan ƙiyayyar to idan ƙiyayya ta haɗu da hassada suka kalli mutum sai su mutum illa in dai suka samu haka shi yasa musulmi ake so kullum eh, eh, ya dinga kuna udbul falak na kula bin nasi da dukkanin ayoyi da hadisai da suka zo na kariya ya kamata mutum kar ya da su wannan shine maganin wannan ainihin saboda idan mutum bai ba kamar maciji ne idan ya samu wata gaba a cikin mutum wacce take a kwaye to nan nan zai sara ita kuma su kula na su laka ja'akum su da ilafi da duk adoyi na su sai aka kuje su suke kare mutum in wannan abin ya zo a rasa wata kafa a cikinsa da za ta same shi to wa'annan eh, su eh, su eh, ga suna suna suke cutarwa da idan su fa yudkhilu rajul al-qabra wal haq wal jamal al-qidr sai su shigar da mutum cikin kabari kuma su shigar da wato raƙumi cikin kunyar karfe wato shi ma raƙumi ma sai su kashe shi to Eh, eh, ba za mu tsaya a cikin tabbatin da ba an je samu abin da yake nufi a wannan a misalin eh, da yi ya ce ya ce wa man tabuhu tabu khinzirin kuma sannan bayan wani a cikin mutane a kowane shi kuma ɗabi'arsa da ya murru bi tayyibati fala rui ilaiha shi alade idan ya wuce abu kyakkyawa da dada mai tsarki baya kallonsa fa idza qama al-insanu ala raji'ihi qamahu amma idan mutum ya ga mutum ya suguna yana bayan gida yana tashi ya samu abinci shi kuma nan zashi ko mun tsarkin abu in ya gani ba zai taɓa ba amma in ya ga abu na kazanta nan yake so wa hadha kathiru min nasi wannan kuma yana da yawa يسمع منك ويرى من المحاسن الضعاف أضعاف المساوي فلا يتحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه zai ji labari daga kanka ko zai gani da idansa abubuwa halaye kyawawa ɗabi'u kyawawa da suka ninninka abubuwan da suke na laifi a wajenka amma ba zai tuna ba ba zai rike ba kuma ba zai ɗauka ya faɗa ba ya ce ka yi kuma ba ta dame shi ba fa'iza ra'a saƙaƙatan au kalimatan aura'a amma idan ya ga wata zamiya ko wata kalma guda ɗaya mai ido ɗaya wato kalma da take ta aibi yana jin wani laifi naka to shi kenan ya samu buketu ya samu abin da yake nema wa ma ya samu abin da ya dace da shi faja ala ha faki hatu wa nukula to shi kenan ya samu abinci ya samu abin marmari kuma ya samu abin da zai ɗauka. akwai su da yawa ko ji suka yi ana yaban mutum ana cewa na kaza yana da kirki yana da kirki ce kai ni na san wani abu ina nuna bai. wato sai an san yadda wato duk inda suka zauna ba za su ambacin mutane da alkhairi kuma wato eh, abin mamaki wa'annan mutanen in ka gansu wato sun yi kama da alade da abubuwa da yawa bakin su je na farko maganar gaba ɗaya ka zama magana ce da za ka same su masu yawan batsa masu yawan magana mara daɗi kuma da za ka je inda suke kwana ko inda suke zaune za ka same su haƙiƙa kamar alade ka same ni yawancin mutumin da za ka ga ba abin da yake ban da bin aibin mutane to in ka je inda yake zame ne ba sa wanka sai za su fita unguwa yadda kalar da yake zame ka suke ba za ka ji su da wani abu mu'amala da cirare ko abu mai kanshi ba duk abin kyama yana tare da su to wannan to irin waɗannan mutane to ake mu'amala da su kaga idan mutum ya san shi mutum ne ya san darajarsa to ba zai mu'amala ba zai kokawa da adade ba ko bature yana cewa a cikin karin magana you cannot argue you cannot wrestle with a pig without getting dirty ba za ka iya kokawa da alade ba sai ka wa kanka ƙazanta to mutane suna yawan kuskure idan mutum ya je na magana a kansu yana faɗa bakan magana mara daɗi sai su ji cewa idan sun yi shiru ba su je sun rama ba sun cuci kansu to wannan shiga ɗin karama ko kawa ne da adadi ɗaukawa kanka kai ma ƙazantar kai irin wa'annan mutanen ka ɗauke su kawai aladu ne ababen kyama ne ba mu'amala tsakanin ka da su kuma kai ka fi ƙarfin ka tsaya kana ja da su ka bar su akan aladu to um, saboda haka uh, hikimomin duk wannan wannan fasali na farko mu akan kanmu kowane mutum ya duba rayuwarsa akwai wani hali nasa da ya kamata karnuka ko da na daki ko ya kama da na bera ko ya kama da na da cuba ka bari sannan ka duba mutanen da kake mu'amala da su ka ga irin halayensu don ka san wane ne abokin zaman ka wai abokin mu'amala kuma ya zaka mu'amala da kowanne mm. ya ake mu'amala da kare ya ake mu'amala da jaki da kiki mara ilimi mm. ya ake mu'amala da da alade kazami abin kyama ya ake mu'amala da bera to haka za ka yi mu'amala da waɗannan mutanen mm. ba abokan mu'amala ka bane ba abokan zaman ka bane ba abokan tafiyar ka bane ba abokan faɗan ka bane sai ka kau da kai ka eh, Eh, kamar yadda Allah yake cewa a cikin jahilai ya ce ehm, eh, idan jahilai suka zo sai su kalu salama wai ta khatu wa jahiluna kalu salama eh, salamun alaikum la nabtakir jahilina Salamun alaikum ba ma neman jahilai ba za ka yi faɗa da mutumin da yake ba shi da ilimi ba kai kana da ilimi ba za ka tsaya kai jayayya da wanda ba shi da ilimi ba ba za ka tsaya kai kana da sarki da za ka faɗa da mutumin da yake kazami ba kana da mutunci ba za ka tsaya ka dinga rigima da mutum da yake kare ba hmm. balle kuma karan farautar wani hmm. to duk irin waɗannan ah, haka eh, wannan littafi na suluk ne na tarbiyyar zuciyar tarbiyyar halaye hmm. ba wai labari ba ne ana bayarwa don saboda a san yadda mutum zai duba rayuwarsa da mu'amalarsa to ah, wa minhum man huwa ala tabi'atil jamal a cikinsu akwai wanda yake shi kuma akan ɗabi'ar raƙumi ahqajul hayawani wa agladhu wa agladhu kabdan wannan shine wato mafi riko a cikin dabbobi ko mafi bakin ciki idan aka yi masa wani abu dan kaɗan dan karamin abun aka yi masa ya rike kenan aka yake ya rike kenan bakar zuciya ko bayan shekara nawa ne sai ce sai ya rama to ana cewa mutane suna cewa fulani suna cewa wai haka suke to inda fulani suke to kada Allah ba mu wannan zuciya wato eh, mutum ya ce ya rike abu in an masa abu ko bayan shekara nawa ne wasu har kan 'ya'ya da jikoki ana gaba sai eh, bai yafi ba to wannan wannan zunubin sa irin zunubin saboda yana da hali da rayuwa irin ta mai raƙumi wanda wannan shine halin sa wa minhum eh, ala tabi'ati dubbi shi kuma wani kuma da wanda yake akan ɗabi'ar to ban san me zan ce dubbi ba ah, me biya da hausa biya biya to wani abu ne dai kamar kare ko mai girma babba a cikin <laughs> da ake samu a yanci da daji um, eh, biya to um, ah, shi nan shi ma dai abkamu ah, khabithun wala tabi'atul kurdi shi ma shi nan wato kurma ne da kiki ne Um, mm, um, um, uh, wato uh, mummuna ne kuma sannan yana kan wato uh, ɗabi'ar kuma sannan ɗabi'a ta biri irin ɗabi'ar biri ya ce to wa ahmadu taba'i alhayawanat taba'i alkhaili allati hiya ashraful haiwanat nufusan ba akar muhataba'an wa kadhalika alganam yace amma mafi Eh, mafi yabo abin yabo a cikin dabbobi dabbar tafke da halin da aka aka fi yaba a cikin dabbobi ita ce doki hmm. saboda ita ce take da halaye na girma kuma zuciyarta take da girma hmm. kuma take da karamci a cikin ɗabi'arta haka kuma cinkiya saboda saukin kanta hmm. to a cikin wannan babin yin magana yadda ma malamai masu fassara mafarki suke amfani da irin wa'annan um, dabbobin a wajen fassara za su ga maciji ko kunama tana harba mutum to su fassara shi da wani mutum wanda yake makiyi mai hassada zai cutar da shi ko za su ga mutum akan doki su fassara shi da wani abu na ɗaukaka ko mulki da yake tafa da shi duk irin wannan saboda um, wato ana amfani da siffar um, uh, dabbobin da ruhinsu a wajen ah, fassara ah, wa'annan mafarke-mafarken. wa kullu man alafa man ah, man alafa darban min durubi hadhihi alhayawanati iktasaba min tabihi wa khuluqihi duk wanda ya saba da wani sashe daga cikin da wani wani bugu daga cikin bugun wa'annan dabbobin sai ya dauki na ɗabi'arsa da hulkihi da da da da da halayensa fa in gaza bi lahmihi kana shabahi aqwa in kuma yana cin naman sa to kamar tafiyawa in mutum yana da halin alade yana cin naman alade to kamar sa da alade da biyun alade za su cikin sa ko mutum dinga cin naman kare ko masu cin naman jaki sai su dinga daukan halayen waɗannan yace fa innal gadi shabihu lil muqtada ai wanda yake yawan cin abu yana yin kama da abin da yake ci wali hadha harrama Allahu akla sibai وجوارح الطير بما تورث آكلها من شبه نفوسها ha biha wallahu alam kuma shi yasa Allah ya haramta cin naman dabbobi mafarauta da tsaye da suke eh, da uh, abinan uh, claws masu um, irin farauta ko farce ko na farauta saboda abinda wato zai iya haifawa wanda yake cinsa Eh, na kama da su a cikin rayuwarsa wallahu alamu yace wal maqsudu abin da ake nufi a nan fasalin anna ashaba hadhihi al mashahid cewa ma'abota wa'annan eh, hadal mashin ma'abota wannan laysa hujun siwa mithl nufusihim wa shahwati ba su da wani abin da wato eh, suke suke gani sai wato abin da yake kama da rayuka da sha'awar nan dabbobin la ya'rifuna ma wara a zalikal bacca ba san komai ba a bayan wannan to daga nan ina ganin samu tafi ah, shi ah, mashadi na goma sha uku na ƙarshe ah, don saboda mai kokari mu kammala wannan babin na tuba amma ban sani ba ko za mu iya kammalawa a cikin ɗan lokacin da ya rage mana wannan mashadi ubangiji sun yake cewa malam yake cewa هو الغاية الذي هو, هو الغاية التي شمر shine gayan nan da wato waɗanda suke tafiya wajen Allah nan suka nufa wa an mahal juna wanda suke nufin Allah kusanci da Ubangiji ita ma je nan suka dosa nan suka fuskanta wani hada ilai hal amidun masu aiki kuma nan suka kafa ganinsu. su ne mashadin nan huwa mashhadul ubudiyya wal mahabba shine mashhadi na ubudiyya na bauta da soyayya uh, uh, wa shauku ila liqa'ihi da wato wato shauƙin gamuwa da ubangiji subhanahu ta'ala wal ibtihaj wal ibtihaj da da jin daɗi wal farah was da farin ciki bihi da ubangiji subhanahu ta'ala fatiqiru bihi ainuhu idaniyar uh, bawa ce sanyi saboda ganin ubangiji subhanahu ta'ala wa yaskunu ilayhi qalbuhu zuciyarsa ta nutsu zuwa gare shi wa tatma'innu ilayhi jawarihu wato gabansa su ma su nutsu eh, da shi wa yastawli dhikruhu ala lisani muhabbihi wa qalbihi ya zama wato zikirin Allah ambatan Allah yayi tasiri ya ɗaukaka akan harshen wanda yake sonsa wanda yake sa kuma ya ɗauka akan zuciyarsa ya zama kullum kana cikin cina Allah a zuciyarka kuma kana cikin faɗan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar zikirin Allah ya zama shine akan harshen harshenka shine akan zuciyarka saboda shi kake so mutum kullun zuciyarsa tana tare da wanda yake so abinda kake so ke ne. wanda yake wanda yake son kuɗi kuɗin ya zana tunanin naira yake in ya kwanta in ya bacci mafarkinsa naira in ya tashi tunaninsa naira ina za ka je naira ina ka dawo naira ba abin da ya sani sai shi to wanda yake son Allah ina ka je Allah daga ina kake Allah in ya kwanta Allah alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi duk inda suke suna tsaye suna zaune suna kishin gide a cikin kowane hali suna tunanin Allah uh, to tasiru hataratul mahabbati makana uh, hataratul mahabbati makana hataratul ma'asiyati sai ya zama wato ɗarsuwar soyayya ta zama ita ce ta mamaye ɗarsuwar sabo wa irada taqarrubi ilaihi wa mardati ilaihi wa mardatihi makana iradati ma'asihi wa musahitihi kuma ya zama nufin kusantarsa da nufin samun yaddarsa sai ya zama shi kuma ya mamaye wajen nufin saba masa da neman fushinsa war haka harkatul lisani wa jawarihi bi ta'ati kari ma'asi wato harshe da gaɓoɓi su dinga harrakawa suna motsi da ɗa'ar Allah dan mutum ya yi magana da bakinsa abinda Allah yake so zai faɗa dan mutum ya tashi aiki da abin abinda Allah yake so zai yi zai zama wannan ya mamaye wajen harkar da suke yi wajen saɓawa Allah kadim tala'a kalbuhu min muhabbatihi wato zuciyarsa ta cika da soyayyarsa wal hajar lisanuhu bi zikrihi shi kansa harshensa ya riga ya ya ya ya ya zaunu akan wato ambacansa wankadatil jawarihu da ta'atihi gaɓoɓinsa sun sun sun kuya sun sun bi zuwa bin Allah sun duk sun kwantar da kan zuwa bin Allah fa inna hadhihi hadhihi al-kasratu al-khassa laha ta'thirun ajibun fil mahabbati Layu yu'abbaru anhu ita wannan wato karaya keɓantacciya tana da tasiri abun mamaki wanda wato ba za iya um, tabiri a kansa ba wato eh, kalmomi ba za su iya faɗar ma ah, ah, ah, wannan um, abin da ake ji ba akan wannan wayuka an ba da arifina an ruwa ana daga wasu daga cikin malamai arifai yana cewa dakhaltu ala Allah min abwabi ta'ati kulliha na shigo wajen ubangiji ta kofofin da'a dukkaninta na shiga ta yawan sana na shiga ta yawan azumi na shiga ta yawan sadaka na shiga eh, ta yawan ibada ba duk wata hanya ta da'a na bi na bi na bi ina son shiga wajen Allah fa ma jahartu min babin illa ra'aitu alaihi zihama falam atamakka min ad-dukhul duk kofar da na shiga sai na ganta a kushe, kowa ma yana yi na kasa shiga in na zo sallah sai na ga wasu mutum miliyoyi su ma sun yi sallah in azumi ne ga miliyoyi su ma sun yi azumi in sarkace ga miliyoyi su ma sun ba da kuɗi in yawan umran ne ga miliyoyi su ma sun yi ai kuna gani ko kai je umra mutum da ka je umra kai kaɗai ne ko yaushe ka je umra sai ka ga kamar in dai yadda kake ganin yadda kake ganin mutanen nan miliyan haka kowa yake gani shekara zagin shekara to sai ya ce ah, hatta ji baba baba dhulli wal iftikar sai da nazo kofar kaskancar da kai da bukatuwa izuwa ubangiji fa idza huwa aqrabu babin ilayhi wa awsa'uhu sai na ga ashe ita ce mafi kusa kofa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mafi yalwa wato komin yawan mutanen da suka zo ta wannan kofar kofar ta ishe su sai a shiga ba ca kuɗi ba cinkoso ita ce Allah ya buɗe wacce take da sauƙin shiga wala zahima fihi wala mu'awwik babu wato cinkoso a wannan kofar babu hanawa fama huwa illa an wata a cuka jami fi a ciki ina ɗora ƙafata a kan janjamalin wannan kofar fa idza huwa subhanahu qad jiwa bi ne wa da alayhi sai ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kama hannuna ya shiga da wajensa an gane wato in mutum yana son ya samu kusanci da ubangiji to ya ɗauki hanyar kaskancar da kansa ga Allah da soyayya da ibada kuma kamar yadda bayani yake zuwa daga baya yake cewa yanzu eh, abubakar siddiq radiyallahu anhu ka bai fi sauran sahabbai aiki ba akwai sahabban da suka fi shewan sallah wasu fi shewan azumi sun fi shi yaƙi a jihadi sun fi shi kyauta amma babu sahabi kamar sa babu wani mutum a cikin al'ummar nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Abubakar Siddiq saboda me abin da yake cikin zuciyarsa hmm. na ubudiyya da muhabbati ta zama ta sai zama as-siddiq har sai da ta kai sai na Umar bin Khattab ya je ya yi kokari ya riga shi akan wata sadaka ya riga shi ya ce ya ce da shi wallahi na je na je na je na sayar da kai ko ina ka riga ni hmm. na hakura na saka maka sai na Umar Umar al-Faruq ya ce ba ya ce wallahi na je na je na jayya da kai na je na sai da kai to um, wan wa kana shaykhul islam ibn taymiyyah taymiyyah yakan ce uh, uh, man arada sa'adatal abadiyya falyaltazim otbatal ubudiyya um, wanda yake son wato farin ciki da rabo na har abada to ya lizimci dandamalin ubudiya wato ibada uh, wa qala ba'd al-arifin wasu kuma da cikin arifai suka ce wani da wacce kamar suka ce kamar da uh, a ce la tariqa aqrabu ila Allah min al-ubudiyyati babu wata hanya da ta fi kusanci daga Allah da ta wuce um, hanyar bauta ubudiyya wato bauta ma'anan bauta kamar yadda aka bayani a baya ta kunshi ma'ana guda biyu gayar ƙasƙantar da kai da gayar soyayya shine bawa bawa na asali wato tsakaninsa da ubangijinsa abu ne guda biyu baya ganin kowa kamar ubangijin nan shi kuma baya ganin kansa kansa akan komai a gabansa sannan baya son kowa kamar ubangijin nan ba abin da ba zai bari dan shi ba ba abin da ba zai dan shi ba zai mutu dan shi zai rayu dan shi to wannan ita ce ubudiyya ita ce bauta ta gika to wanda ya bauta wa Allah da gaske sai haɗa wani abun guda biyu ya san girman Allah kuma da cewa shi ba komai bane a gabansa shi mai bukatuwa ne zuwa gare shi shi mai rauni ne a gabansa kuma ba shi duk abin da ya samu ba daga wani zai wajen Allah yake sannan kuma ya so shi duk abin da yake so shi zai so to ya ce wala hijaba aglazu min da'awa kuma babu wani hijabi da yake shiga tsakanin mutum da ubangiji da kofar Allah irin da'awa mutum ya dinga ganin ciye wa Allah wani abu wala yanfa'u ma ijabi wal kibri amalun wajtihadun wata aiki da wani kokari komin yawan sallah ko yawan karatu ko yawan azumi idan har aka hada shi da ciji da kai da girman kai to baya amfana ka a lahira baya amfana wala durru ma'a dhulli wal, wal iftikari bi shi kuma wofinci wato baya baya cutar da mutum idan an hada shi da kaskanci da bukatu zuwa Allah da tuba ya'ani ba da fa'il fara'id yana nufin wato bayan mutum da ya aikata abin da yake na farilla ya ce wasaliku bi hada tariq wanda yake bin wannan hanyar kuwa garibun finnasi gaskiya wato bako ne a cikin mutane Kun fi wadin suna cikin wani kwari eh, wa huwa fi wadin shi kuma na cikin wani kwarin daban wa hiya tusamma tariqatu tayri wannan hanyar tasa ake ce mata wato ah, hanyar tsuntsu ta hanyar tsuntsu yasbiqu na'imu fiha ala firashi hissu'a mutumin da yake kwance yana bacci a kan gadansa in yana wannan hanyar godiya sai ya tserewa wanda yake yake kan hanya wato um, fayyis bihu karkata tariq sai ya kasance wato ya yanke hanya wasa bakar rukab ya kere mahaya wani ya hau kan doki yana tafiya a guje kai kana kwace akan gadonka amma sai ka riga shi zuwa baina huwa yuhaddithuka wa idha bihi kasabaka eh, tarf wa fata su'at yana nan kuna zaune yana yana zance da kai amma gashi nan ya riga ya ya ya ya ya kecere wato eh, eh, kipce ya wuce masu tafiya fallahu musta'anu wa khairul gafirina Allah shine abin neman taimako kuma shine mafi alkhairi mafi alkhairi a cikin masu masu gafara masu gafara wato wanda Allah ya bawa wannan ibada ya ba wannan Um, uh, muhabba sai ya zama ana ganin sa kamar baya aiki amma ɗan ƙaramin aikinsa da zai yi ya ninka ya tserewa aikin uh, ka da ka na shekara biyu saboda shi aiki idan aka haɗa shi da ikhlasi da muhabba da ubudiya da aikin zuciya shi ke tafi shi wajen Allah yawan aiki baya shigar da shi wato eh, wajen ubangiji da za mu yi wannan karacin eh, a gaba wato inda mutum zai kwana yana aiki amma idan aikin nan bai shiga zuciyarsa ba aikin nan bai sa masa tsoron Allah ba bai sa masa san Allah ba bai sa masa raja'i ba bai sa masa tawakkali ba bai sa masa tawadu ba ba shi da amfani ko kuma yana aikin amma a ciki ya shigar da riya ba shigar da ujubu ba shigar da kiburu ba shigar da sum'a aikin nan ba zai je ko ina ba amma mutumin da ya cara ubudiyya da muhabba sai aiki dan kaɗan wannan aikin shine zai je ya kai shi wajen ubangiji subhanahu wataala to um, yake ya kawo ya ce wannan kuma abin da ake samu uh, uh, wato hadha alladhi hasal lahu min athari mahabbati llahi lahu wannan abin da ya samu ya samu ne saboda cikin cikin tasirin san da Allah yake musa wa faraihi bi taubati abdihi da farin cikin da Allah yake idan Allah idan idan bawansa ya tuba fa innahu subhanahu yuhibbu tawwabina ubangiji subhanahu ta'ala yana son masu tuba masu komawa komawa zuwa gare shi wa yafrahu bi tawbatihim azama farahin wa akmalahu yana yana farin ciki da tubansu mafi girman farin ciki da mafi kammalarsa kuma duk sanda uh, kullama tala al-abdu minnatahu subhanahu alaihi qabla dhanbi wa fi hal muwaqa'ati dhanbi wa ba'da dhanbi wa birrahu bihi wa hilmahu anhu wa ihsanahu ilaihi hajjat min qalbihi da waji mahabbatihi wa shauqi ila liqa'ihi duk sanda bawa ya kalli wato abinda Allah subhanahu Ta'ala ya masa na ni'ima kafin ya zunubi da sanda yake aikata zunubi da bayan ya aikata zunubi da kyautata masa da yayi da jimirinsa da bai kama shi da azaba ba da kyauta da ya masa to sai zuciyarsa ta motsa da tsananin soyayya da shauki zuwa gamuwa da ubangiji subhanahu ala. saboda innal quluba majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha ita zuciya ai an gina ta an an akan wato tana san duk wanda ya kyautata mata ba kuwa kyautatawa da ta wuce kyautatawar ubangijinka wanda gashi yana kyautata maka kana saba masa kai kake saba masa ba sannan kuma yake binka da alkhairi alhali sama na cewa tana so ta kispe da kai teku na cewa tana so ta nutsar da kai ƙasa na cewa tana son ta haɗiye ka eh, ya ce kama fi musnad imam ahmad kamar yadda aka samu a cikin wato musnadin imam ahmad radiyallahu anhu Um, Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min yawmin illa wal baharu yasta'dhinu rabbahu an an bani adam yace babu wata rana fa da za ta wuce sai teku tana neman izinin Allah ya ba ta izini ta jirmiyar da bani adam ruwa ruwan teku saboda yana ganin abin da wato um, banu adam suke yi na sabawa ubangiji suna cewa suna so ta nutsar da su wal mala'ikatu yasta'dhinuhu an tu'ajilahu wa tuhlikahu kuma mala'iku suna neman izinin Allah ya musu izini su gaggauta wa ɗan adam da azaba su halaka shi wa rabu ta'ala ya shi ko Allah madaukakin sarki me yake cewa ya ce da o'i da o'abdi ce hmm. ku bar ku bar mun bawana hmm. ku kyalin ba ku kalin bawana fa ana a'lamu bihi id ansha'tuhu min al-ardi ni fa ni ne nafi mafi sani da shi yayin da na halicce shi daga cikin ƙasa hmm. in kana abdukum fa sha'nukum bihi in bawon ku ne to ku yadda kuke so da shi wa in kana abdi amma in dai bawana ne fa minni wa ilayya abdi bawana daga wajena yake kuma wajena sai koma hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hmm. daga wajena yake kuma wajena zai koma wa izzati wa jalali na rantse da ta da girmana in a cani lailan kabilciku hmm. bawa na inda in zai dawo min da daddare zai zo min zan karbe shi wa in a cani na haran kabilciku in ya zo min da rana da wuni zan karbe shi hmm. wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ah, minhu dira'an idan zai kusance ni dani dani shine haka eh, wato hannu ah, tafin hannu daidai daidai tsawon tafin hannu hmm. wato daga nan kan dan ka zuwa ah, wuyan hannu ko in zai zo min dani daya to ni kuma zan kusance shi zira'i daya zira'i kuma shine da kan bakin hannunka zuwa gwiwar hannu zuwa gwiwar hannu ah, ya ce um, ah, ya ce eh, ya ce wa in takarraba minni zira'an takarrabtu min uba'an in kuma da zai kusance ni gwargwadon zira'i ni kuma zan kusance shi gwargwadon gaba hmm. gaba shine ka buɗe hannuwanka haka dama da hagu hmm. ka mike su to ka ɗauko daga can kan ɗan yatsan ka na dama zuwa ɗan yatsan ka na hagu shine gaba guda hmm. wato ma'ana in ya kusa in ya in ya ni kuma zan ninninka kusanci da shi ah, ah, ah, kusanci da shi wa in masha ilayya wato ilayhi idan ya taho yana tafiya zai zo wajena ni kuma zan yi sassarfa hmm. zan taho masa da garaje zan zo na same shi wa in ni ghafartu lahu in ya nemi gafara ta zan gafarta masa wa in ni aqalchu in ya nemi zobe da ni zan zan yi zobe wato da yana yana yana saba mun ya nemi ya zame daga saban nan to ni ma na yadda zan bar shi ya zame ya dawo wa in taba ilayya tubtu alaihi in ya dawo gare ni ni kuma zan koma gare shi wato in ya tuba zan karɓi tubansa man a azama minni cujan wa karaman wa anil jawajul karimi wane ne ya fi ni kyautatawa da karamci ni ne kuma aljawwaju ni ne alkarimu abiji yubari Suni. to ko Suni ne bayina kwana suke yi suna mubaraza da ni suna tarata wato suna saba mu confrontation shine mubaraza fito suna fito na fito mm, da ni mm, bil ada'imi da saba ma wa ana akla'uhum fi madajihim wa ahrasuhum wa akla'uhum fi fi madajihim wa ahrasuhum ala ala firashi ni kuma ina kula da su a cikin kwanciyarsu ina kare musu a cikin a cikin su sai mutum ya zauna ya kwana yana shan giya mm. amma Allah ne kare shi barawo bai shigo ya kashe ka kana shan giya mm. kuma mala'ika mutuwa bai dauki ranka ba ya barka ka rayu ka sha giyar mm. ka gama don saboda watakila ka rayu ka cino ka tuba mm. kai fa kana saba masa amma shi na kare ka don gata ah, man akbala ilayya talakaitu min ba'id wanda ya fuskanci ni a cikin su to ni kuma wato zan karbe shi tun daga nesa wa man taraka li ajali a'taytuhu fawqa al-mazid wanda ya bar wani abu saboda ni ni kuma zan saka masa zan bashi wato abin da ya wuce ƙari ma akan abin da ya bari wa man tasarrafa bi hauli wa kowace alantu lahul hadid wanda ya tasarrufi da iyawata da ƙarfi na ya zama bai dogara akan iyawarsa ba bai dogara akan karfinsa ba duk abin da aka yi masa ya barwa Allah ya yarda duk abin da yayi iyawar Allah ce ba iyawarsa ba karfin Allah ne ko ya ce la haula wala quwwata illa billahi in arziki ya samu masha Allahu la quwwata illa billahi idan mukami ya samu masha Allahu la quwwata illa billahi idan makiya ne suka zo kansa la haula wala quwwata illa billahi to Allah lahul hadid sai na na sa karfe ya yi laushi a hannunsa wa man da muradi aradtu ma yuridu wanda ya nufi abin da nake nufi ni ma zan nufi abin da yake nufi in ka ce abin da Allah yake so shi za ka yi to shi ma abin da kake so zai maka ahalu zikiri ahalu mujalisati to ga suna ma'abota zikirina, na ashabu zikiri su kuma su ne ma'abota zamana duk inda ka zauna kana la ilaha illallah la ilaha illallah Allah na tare da kai hmm. kana ambacansa yana ambacanka hmm. cewa ahlul jama'a tuma abu wato kamar kamar wajen zaman ku daya wa ahlul shukri ahlul ziyadati ma abota godiya ta wanda kullum suke gode min akan abin da ne musu su kuma su ne suke tare da ƙari na kullum ka ce Allah na gode maka shi kuma Allah zai ƙara maka wa ahlul ta'ati ahalu karamati hmm. ma'abota su kuma da'a ta masu bina su kuma su ne ma'abota karamci na da ɗaukaka ta hmm. wato kana kana bin Allah ana ɗaukaka ka hmm. wa ahalu ma'asiyati la uqannituhum min rahmati la uqannituhum min rahmati to kun ga yace idan kai ka ambaci ne kai mabocin zamana ne in ka gode min zan ƙara maka idan kai min da'a zan baka girma amma da ya zo kan in ka saba mun a bisa adalci me kamata a ce ce zai maka zama ka azaba ko mm. kan adalci mm. in ya ce wanda ya bin zunubi wanda ya saba mun zan masa azaba amma mai Allah ya ce ya ce wanda ya saba mun ba na yanke masa kauna daga rahamata sai ya masa kashi mm. in abu fa an idan sun cuba ni masoyinsu ne wa illam ya cubu in ba su cuba ba fa me ya kamata ku ji an ce anan azaba ko tunda an ce in sun cuba sai, amma sai ce in ba su cuba ba fa ana tabibuhum ni ne likitan su abtalihim bil masaibi li utahhirhum min al ma'aibi sai na jarrabe su da 'yan musiba don saboda na tsarkake su daga aibi. Kun ga wato wanda ya cuba gashi wanda ma bai ban ba saboda soyayya Allah zai Allah zai wannan wannan hadisi eh, da shi malam ya rufe babin tuba ya ce wannan tasir ala hadal qadar min dhikri tawbati wa ahkamiha wa thamaratiha bar mu takaita akan wannan kadarin na ambacin tuba da hukunce hukuncinta da abubuwan da take haifawa wannan tuba tun kafa kafan azumi ke wannan babu hmm. yanzu kawo karshen sa ya rufe da addu'a ya ce Allah subhanahu wata'ala yadda Allah ya mana muwafaka da sanin tuba da hukunce-hukuncenta yake cewa um, ilman wa ma'arifa ya ce Allah ya mana muwafaka eh, wato ce eh, eh, zalika wal qiyam bihi amalan wahalan ya zama mun yi mura wato mun kiyaye tuban kuma mun tsaya akan tuban aiki da hali yanzu an ji mai tuba an ji mun yi muhasaba mun je mun zari muhasaba ko mun zo mazalin cuba an yi karatu cuba menene cuba ya cike inganta menene sharuɗanta da hukunce hukuncenta da komai duk mun ji mun sani to yace yadda Allah ya mana muwafaka muka sani Allah ya mana muwafaka da cuban da gaske kuma mu yi aiki na cuba kuma mu tsaya akan hadi na cuba yace wala hawla wala quwwata illa billahi da wanda muka zo karshen manzila ta cuba a cikin majalisar sarkin insha Allah